إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah muna marhaban da sake saduwa da juna a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe wanda ta cikinsa kuke sauraron tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake yi mana ta karanta littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai yake ɗaukar nauyin kawo muku وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة da insha Allah yau a ci gaba da kawo muku shirin malam zai ci gaba da yi mana bayani ne a game da ire-iren larabawa inda a yau za mu ji su wane ne kabilar quraish akramukallah sai in ce bismillah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa man ihtada bi hadihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmi liqa. Masu biye da mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe. In ba a manta ba a darasinmu da ya gabata muna bayani akan kashe-kashen ƙabilun larabawa.
wa'ammal anzatu su kuma daga ƙabilar anzatu ɗin nan ne famin ha alu su'ud aka samu alu su'ud wato masu mulkin su'udiya yanzu da ake kiran ƙasar su'udiya to daga alaye ko iyalan gidan su'udi ne mulukal mamlakatil arabiyyatu su'udiya wanda su ne sarakunan daular larabawa ta sa'udiya fi hazar zaman a wannan zamani su kuma sun fito ne daga anza wanda anza ɗin nan mun ce daga asad aka samu anza da jadila daga jadila aka samu ƙabilu masu tarin yawa daga cikinsu akwai abdulkais akwai namir akwai banu wa'il daga gare su ne kuma aka samu ƙabilan bakar da tagalib daga kuma ƙabilan bakar ne aka samu banu qais da banu shaibana da banu hanifa da waninsu daga kuma anza ɗin can aka samu ali sa'ud waɗanda su suke mulkin ƙasar Saudiya a halin yanzu. Wata sha'abat ƙaba'il mudar, to tunda mun ji rabi'a ita yadda ta karkasu, tunda mun ce dama ƙabilun rabi'a da mudar da iyad da anmar waɗannan gidan guda huɗu ta hannunsu ne ko ta hanyarsu ne wato shi nizar bin ma'ad bin adnan suka yi rassa. To daga mudar kuma an samu ƙabilu masu tarin yawa na larabawa. wanda su kuma sun kasu ila shu'bataini azimataini su kuma su ma gidan mudar ya kasu kashi biyu akwai qaisu ailan bin mudar da kuma butun ilyas bin mudar kenan mudar yana da yaya biyu akwai ilyas bin mudar akwai ailan bin mudar to su qaisu ailan su ne aka samu banu salim da banu hawazin da banu thaqif da banu sa'asa'ata da banu gaɗfan su kuma daga banu gaɗfan ne aka samu abs da zubiyan da ashija'u da a'asur kenan wannan ƙabilu guda biyu rabi'a da mudar wanda da hanyarsu ne aka samu yaɗuwan larabawa aka samu gida-gida aka samu gari-gari aka samu ƙasa-ƙasa aka samu ‘ya'ya tuli’ wanda mun ce daga su ne aka samu rabi'a da mudar ɗin aka sami wannan yaduwa mun ji cewa ta hanyar rabi'a aka samu dubai'a da asad ta hanyar asad aka samu anza da jadila ta hanyar ƙabilan jadila aka samu ƙabilu masu tarin yawa daga cikinsu akwai abdulkais akwai namir akwai banu wa'il ta hanyar su kuma aka samu bakar da tagalib su kuma ƙabilan bakar ta hanyarsu aka samu banu qais aka samu banu shaibana aka samu banu hanifa da sauransu kuma ta hanyar an zaɗi na aka samu alayen sa'ud to daga nan ne ita kuma ƙabilan mudar ɗina ita kuma ta karkasu ita ma kashi biyu gida biyu ɓangare biyu akwai kaisu ailan ɗan mudar akwai ilyas bin mudar ta hanyar kaisu ailan ɗin ne aka samu shi kuma banu salim da banu hawazin da banu saƙif da banu sa'asa'ata da banu ga'ifana waɗannan manyan gidaje guda biyar sun fito ne ta hanyar kaisu ailan ɗan mudar shi kuma daga gadfan ɗin nan ne shi kuma aka samu abs aka samu zubiyan aka samu ashja'u aka samu asuru waɗannan ƙabilu guda hudu manya sun fito daga gadfan shi kuma gadfan da sa'ata da saƙif da hawazin da salim sun fito su kuma daga kaisu ailan shi kuma kaisu ailan ɗan mudar ne mudar kuma daga nizar yake nizar kuma ɗan mu'ad mu'ad ɗan adnan adnan kuma tsakaninsa da annabi ibrahim hula arba'in ce wa min ilyas daga shi kuma ilyas bin mudar wato ɗaya tsagin gidan mun ce gidan dama mudar ya kasu biyu akwai kaisu ailan akwai kuma ilyas bin mudar to daga gidan ilyas ɗin kuma tunda mun ji daga gidan aisu ailan an samu banu salim da banu hawazin da banu saƙib da banu sa'asa'ata da banu gaɗifan daga banu gaɗifan an samu absu da zubiyan da ashija'u da a'asur to daga gidan kuma ilyas bin mudar aka samu tamimu bin murra da huzaili bin mudirika da banu asad bin huzaima da buɗunu kinana bin huzaima daga kinana kuma aka samu ƙuraish su kuma ƙuraish su ne auladi fihir bin malik bin nadar bin kinana wato kenan ta hanyar gidan Ilyas ne Tamimu bin Murra ya fito da kuma Huzailu bin Mudrika da kuma Banu Asad bin Huzaima da kuma gidan Kinanatu bin Huzaima daga Kinanatu bin Huzaima kuma aka samu Quraysh wanda za mu ji su kuma Quraysh din nawa suka karkasu ko me yasa ake kiransu Quraysh wa hum auladu Fihir bin Malik bin Dadar bin Kinana su kuma su ne ‘ya'yan fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana, su kuma ta nan gidan suka fito. Wato, kun ga ashe kenan duk waɗannan abubuwa da annabi sallallahu Alaihi wasallama yake cewa babu wani gida na larabawa face ina da alaƙa da su. Ashe, kun ga duk wannan ɗaure-ɗauren da wannan tsare-tsaren da Allah ya yi domin ya ba wa annabi sallallahu Alaihi wasallama kariya ya zama nasabarsa ta fi kowace nasaba asali da kyau da tabbas da kuma inganci.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات وانقسمت قريش إلى قبائل شتى to su kuma ƙwarai daga nan ne suka karkasu zuwa ga ƙabilu daban-daban yanzu mun sakko mun taho kuma bayani akan kuma suwa ne ne ƙurayshawa ta ina ƙurayshawa suka fito ta ina su kuma suka yaɗu me ma yasa ake kiransu ƙurayshawa yanzu kuma za mu ji waɗannan bayani ce ita ƙuraish ƙabila ce daga kinana kuma suna ga shi kansa kinana ɗin shi ne mai suna ƙuraish don haka dukkan wanda ya fito daga banu kinana ana kiransa ƙuraish wannan shine abin da mafi yawan malamai na nasaba suka tafi a kai kuma wannan shine abin da ya fi inganci daga maganganun wasu malamai wasu ko malaman sun tafi a kan cewa ƙuraishu shine fihiru bin maliki bin nadar shi fihirun shine ƙuraishu ta ba za a kira mutum ba ƙuraishe ba sai wanda ya fito daga zuriyan fihiru har ma wasu malamai sun rinjaye cewa shi fihirin shi ne mai suna ƙureshu. Ƙureshin laƙabinsa ne. Malam Mubrik kuma ya tafi akan cewa Ƙusai bin Kilab shi ake kira da suna Ƙuresh. To, me yasa ake kiransa Ƙuresh? An ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Shi nadaru ɗin nan wata rana yana cikin jirgin ruwa sai wata dabba irin manya-manyan kifin nan daga cikin kifin ruwa suka leko shi kuma wannan kifin ana kiransa kirsh babban ƙaramin kuma ana kiransa ƙuraish wato tasgiri ne na kirsh kirsh yana nufin ƙaton kifin nan da ake kiransa shak to su laraba suna kiransa kirsh ƙaraminsa kuma a kira shi ƙuraish sai dukkan mutanen jirgin ruwan nan suka tsorata da lekowar wannan ƙaton kifi wanda yake barazana kamar zai haɗiye jirgin ruwan saboda haka shi wannan kusai bin kilab sai ya ɗauki mashi ya cakawa wannan kifi kuma ya sa takobi ya filli kansa shine ya yanko naman sama ya taho da shi zuwa garin maka don haka ake kiransa ƙuraish don haka kenan ƙuraish daga ƙirshi ne wato kifin nan na cikin ruwa wanda ake kiransa ƙirshi wasu kuma suka ce an kira su ƙuraishu ne liƙirshihim an hajitul muhtaj wato saboda bayar da taimako da suke yi in mutum ya zo da bukata su biya masa bukata yasa ake kiran su ƙuraish wato ana kiran ma kuɗin kashewa ƙirsh wato sululluka da kwabbai ana kiran su ƙirsh saboda aka yawan ba da kuɗi da suke ake kiran su ƙuraish wato kashe kuɗi a gurinsu abu ne mai sauƙi su malamai suka ce a'a an ciro shi ne mina taƙarish wanda a taƙarish yana nufin kasuwanci wato kenan ɗayan uku ya sa aka tsago sunan ƙwarish imma daga sunan ƙirshu na kifin nan na ruwa shak ko kuma minal ƙirshi wato saboda biyan buƙatar mai buƙata in zo gurinsu ko minar taƙarish wanda yake nufin kasuwanci saboda yawan kasuwancinsu da sana'o'insu yasa ake kiransu Quraysh. Da haka kenan dalilin sa musu sunan Quraysh ɗayan uku ne yasa ake kiran wato waɗannan larabawa Quraysh. Kuma mun ji saɓani dangane ga wane ne Qurayshu a cikin ɗayan waɗannan mutane. Wasu malamai sun ce annadaru bin kinana shine Quraysh ko kuma shine al-Qurayshul akbar idan mun kasa Qurayshawan uku shine al-Qurayshul akbar. domin ƙabilun Quraish duka suna tattaruwa ne ƙarƙashin nasabarsa. Na biyu, Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana, shi kuma ana kiransa Quraishul Ausat. Sana akwai Qusay bin Kila bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nadar, shi kuma ana kiransa Quraishul Askar. Domin ta hanyarsa ne ya tattaro Nadar bin Kinana a Makka. duk da lokacin sarrarrabu ya tattara su guri guda kuma shi sa ma attakarish yana nufin attajmi ka tattaro abu bayan ya tarwatsi shine ake kiransa attakarish kenan kalma ta hudu da yasa ake kiransu quraish min attakarish takarish yana nufin tattaro abu bayan ya ruguje kuma daga cikin ma'anan takarish akwai rinjaye saboda suna da ƙarfi da rinjaye sa ake kiransu Quraysh kenan mun samo abubuwa guda ɗayan biyar da yasa ake kiransu Quraysh ko dai daga ƙirsh wancan kifi na ruwa ko kuma daga ƙirsh na kuɗi da suke yawan bayarwa da taimako ko mina taƙarish daga yawan kasuwanci da tafiye-tafiye da suke yi ko mina taƙarish daga tattaro kansu da suka yi suka haɗa kansu guri guda ko minar taƙarish saboda rinjayen da suke da shi a kan ragowar ƙabilu yasa ake kiransu ƙwarish to wannan ɗayan biyar kenan daga cikin ma'anonin da yasa ake kiransu wato ƙwarish sannan man ji ƙwarishin guda uku ne na bin kinana ana kiransa ƙwarishul akbar sannan fihir bin malib bin nadar bin kinana ana kiransa ƙwarishul ausat sannan kusai ɗan kilab ɗan murrata ɗan ka'abi ɗan lu'ayi ɗan galibi ɗan fihiri ɗan maliki ɗan nadari ana kiransa ƙureshul asgar kenan ƙureshawan guda uku ne waɗanda ake kira da suna ƙuresh su uku ne nadaru ɗan kinana ana kiransa babban ƙureshu fihiri ɗan maliki ɗan nadar ɗan kinana ana kiransa ƙuresh na tsakiya sannan kusayi ɗan kilab ɗan murrata ɗan ka'abi ɗan lu'ayi ɗan galibi ɗan fihiri ɗan maliki ɗan nadari ana kiransa ƙaramin ƙuresh sannan mun ji cewa kalman ƙuresh ɗin nan ta samo asali a harshen larabci daga ɗayan abubuwa guda biyar ko dai daga ƙirshu wanda yake nufin ƙaton kifin nan da ake kira shak wanda yake cinye mutane a cikin ruwa saboda ya kashe shi ake kiransa ƙuresh ko kuma minal ƙirsh na kuɗi saboda yawan kyautarsu da alherinsu wannan kabila ake kiransu Quraysh ko minat taqarish wanda yake nufin kasuwanci saboda dogaransu da kai da sana'a ake kiransu Quraysh ko minat taqarish wanda yake nufin attajimi saboda sun tattara kansu guri guda sun haɗe kansu ake kiransu Quraysh ko minar takarish wanda yake nufin galaba rinjaye saboda sun rinjaye kowa yasa ake kiransu quraish ما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات wankasamar ƙuraishin ila ƙaba'ila shatta ƙuraishawa sun kasu zuwa ga ƙabilu daban-daban min ashariha wanda suka fi shahara daga cikin wannan ƙabilu na ƙuraishawa jumah akwai banu jumah wa sahamin akwai banu sahamin wa adi akwai banu adi wa makhzum akwai banu makhzum wa taimin akwai banu taimin wa zuhura akwai banu zuhura wa butunu qusay bin kilab da kuma gidan qusay bin kilab waɗannan duk da aka lissafo wato jumah saham adi makhzum taim zuhura waɗannan duka da qusay bin kilab duka sun fito ne daga cikin zuriyar qurayshawa akwai banu abduddar bin qusay akwai asad bin abdul uzza bin qusay akwai abdumanaf bin kusai
to ita ƙuraish ɗin nan ko ƙabilan ƙuraishawa ta kasu kashi biyu akwai ƙuraishin da ake kiransu ƙuraishul bita akwai kuma ƙuraishul zawahir su ƙuraishul bita su ne waɗanda suke zama a yankin harami sun kewaye ɗakin Allah ana kuma kiransu ƙuraishul bawaɓe don suna cikin garin maka to su ƙuraishul bita ɗin nan ko ƙuraishul bawatin su ne ‘ya'yan ƙusai bin kilab da kuma banu ka'ab bin lu'ai su waɗannan su ake kira ƙuraishul bita ko ƙuraishul bawatin sana akwai kuma ƙuraishul zawahir su ƙuraishul zawahir su ne waɗanda suke zaune a can wajen maka suna cikin ƙauyukan da suka kewaye maka su ba a cikin garin maka suke ba da haka waɗanda suke zaune a maka su ake kira ƙorashil bawatin ko ƙorashil bita wanda suke wajen maka su ake kira ƙorashil zawahir to ƙabilun ƙorashawa da karkasuwansu akwai ‘ya'yan ƙusai bin kilab ɗan murrata ɗan lu'ayi su kansu sun kasu akwai iyalan abdumana bin ƙusai su ne masu yawan gaske
shi kuma abdumanaf ta hanyar abdumanaf an sami gida hudu da aka abdumanaf yana da gidaje guda hudu manya akwai abdushams wanda ta nan ne banu umayya suka fito akwai naufal akwai mutallabi akwai hashim to wa baita hashim daga gidan hashim kuma huwa alladhi istafa Allahu minhu daga nan ne Allah ya zaɓo sayyidana Muhammad bin Abdullah, Allah ya zaɓo Muhammad ɗan Abdullahi bin Abdulmuttalabi bin Hashim, Allah ya zaɓo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga wannan gida.
akwai kuma alayen mutallab ɗan abdumanaf su ma suna cikin alayen annabi sallallahu Alaihi wasallama waɗanda aka haramta musu sadaka sai kuma alayen naufal bin Abdumanaf, wanda waɗannan duka sun fito daga Kusai bin Kilab, ɗan Murrata, ɗan Lu'ayi. Daga nan sai kuma iyalan Abdul Uzza bin Kusai, sai kuma iyalan Abduddar bin Kusai, wanda daga cinsu ne aka samu Banu Shaiba masu kula da Ka'aba ɗin nan, wanda mukullin Ka'aba ma yake hannunsu. Daga nan sai kuma alayen Abdul Kusai bin Kusai, wanda su sun riga sun ƙare. to ta hanyarsu daidai aka samu banu zuhurata bin kilab ɗan murrata ɗan lu'ayi wanda banu zuhura ta nan ne mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amina bintu wahab mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta fito daga nan sai banu adi ɗan ka'ab ɗan murrata ɗan lu'ayi sai banu taimu bin murrata bin lu'ayi sai ko banu mahzum sai banu saham bin amru sai banu jumahi bin amru sai banu amir bin lu'ai sai banu haris bin fihir sai banu muharib bin fihir su ne kabilan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ci alƙur'ani ya ce li ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah yace saboda sabon Qurayshawa saban su na tafiya lokacin hunturu da lokacin bazara da haka su bauta wa Allah mahaliccin wannan ɗaki wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro a wannan zamanin bayan bincike an tabbatar ƙabilun ƙurayshawa har yau suna nan kuma sun kasu kashi hudu akwai ƙurayshawan da suke makka su ma sun rarrabu zuwa kashi-kashi sun rarrabu gida-gida-gida suna nan hayin suna rayuwa a makka sannan akwai ƙurayshu taif wanda su ma sun rarrabu gida-gida sun rarrabu kashi-kashi akwai kuma ƙurayshu mantikatul ƙurayshiyat wanda suke kan hanyar riyad akwai kuma ƙuraishi hulafa bani salim su ma suna hanyar maka zuwa madina daga banu makhzum kenan yanzu ƙuraishawa waɗanda suke a yankin jaziratul arab sun kasu kashi hudu akwai ƙuraishi makka akwai ƙuraishi taif akwai kuma ƙuraishi mantiqatul quraishiyat akwai kuma ƙuraishi hulafa bani salim kamar yadda bincike ya nuna na wannan zamanin wanda wikipedia.org suka gabatar.
وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات سيمالا يتي وكان من عبد مناف أربع فسائل daga abdumanaf ne aka sami kashi-kashi na ƙabilun ko ‘ya'yansa suka kasu kashi hudu akwai abdushams akwai naufal akwai mutallaf akwai hashim wa baitu hashim ta gidan hashim dinnan ne wanda zistafallahu minhu sayyidana muhammad bin abdullah ta gidan nan ne kuma na hashim Allah ya zaɓo mana shugabanmu annabi Muhammadu ɗan Abdullahi ɗan Abdulmuttalib ɗan Hashim sallallahu alaihi wasallam. Wa ƙala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce, Haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi Ismaila daga ‘ya'yan annabi Ibrahim. wastafa min waladi Ismaila bani kinanata, kuma Allah ya zaɓi banu kinanata daga ’ya'yan annabi Ismaila, wastafa min bani kinanata ƙuraishen, kuma Allah ya zaɓi ƙuraishawa daga banu kinana, wastafa min ƙuraishin bani Hashim. sannan Allah ya zaɓi bani Hashim daga cikin ƙwarai wastafani min bani Hashim, Allah ya zaɓo ni daga cikin banu Hashim, wato zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce Allah ya zaɓo Ismaila daga ‘ya'yan Ibrahim, ya zaɓi banu Kinana daga za'yan Ismaila, ya zaɓi ƙwarai shawa daga banu Kinana. ya zaɓi banu hashim daga cikin ƙwarai ni kuma ya zaɓo ni daga cikin banu hashim wannan yana cin kitabul fada'il babu fadli nasbin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba ta 1782 da kuma imamu tirmizi ya rawaito shi a cikin kitabul manaqib babu fadlin nabi babu falalar annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi mai lamba 544 hadisi mai lamba ta 3605 da mai lamba ta 3606 imamu tirmizi ya rawaito shi ma irin wannan hadisi wa anil abbas bin abdulmuttalabi an ruwaito daga abbas dan abdulmuttalabi qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna Allah khalaqal khalqa Allah ta'ala ya halicci halittu, faja'alani min khairi firaqihim Allah ya sanya ni ni ne mafi alheri daga kashe-kashensu da rabe-rabensu, wa khairil fariƙaini kuma Allah ya sanya ni ni ne mafi alheri daga ɓangarorinsu guda biyu wata ruwayan khairul firqataini ni ne mafi alherin ɓangare biyu thumma takhayyara alqaba'ila sannan Allah ya zaɓi kuma ƙabilu faja'alani min khairil ƙabila Allah ya sanya ni ni ne mafi alherin ƙabilun gaba ɗaya thumma takhayyara albuyuta sannan Allah ta'ala ya zaɓi gida-gida faja'alani min khairi buyutihim Allah ya sanya ni mafi alherin gida wato gidan da na fito ya fi kowane gida alheri ƙabilar da na fito ta fi kowace ƙabila alheri ɓangaren da na fito ya fi kowane ɓangare alheri fa ana khairuhum nasaban wa khairuhum baitan da ni ne mafi alherinsu gaba ɗaya mutanen duniya a wajen nasaba ni ne mafi alherinsu gaba ɗaya mutanen duniya ta hanyar gidanmu gidanmu ya fi kowane gida wafi lafazin anhu wani lafazin ya zo dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim firkatan haƙiƙa Allah ta'ala ya halicci halittu kuma ya sanya kashen wannan halittu nasu dinni na fi su alheri thumma ja'alahum firqataini sannan Allah ya kasa kabilun kashi biyu faj'alani min khairihim firqatan sai Allah ya sanya ni ni ne na fito a bangaren da yafi alheri thumma ja'alahum qaba'ila sannan Allah ya sanya mutane suka zama kabilu faj'alani min khairihim qabilatan Allah ya sanya kabila ta tafi kowace kabila alkhairi thumma ja'alahum buyutan sannan Allah ya sanya mutane suka zama gida-gida dan gidan wane dan gidan wane wane dan gidan wane ne faja'alani min khairihim baitan Allah ya sanya ni ne na fito daga gidan da yafi kowanne alheri wa khairihim nafsan kuma ni ne na fi su kowanne a wajen wato asali da tushe da ni ne wane dan wane walamma takafara auladu adnan lokacin da ‘ya'yan adnanu suka yawa tafarraƙu sai suka yayyaɗu suka rarrabu fi an ha'in shatta a yankuna daban-daban tunda an yi yawa guri ɗaya ba zai ɗauke su ba kowa sai ɗabi iyalansa ya gabas wani ya ɗabi iyalansa ya yamma wani ya ɗabi iyalansa ya kudu wani ya ɗabi iyalansa ya arewa wani kuma ya zauna a nan wani ya tafi da nisa wani ya tsaya kusa duk dai almakasud abin nufi kowa ya samu inda zai zauna cikin yalwa ba tare da ya takura ko ya matse ba kamar yadda in birni ya matsu aka samu cinkoso da tilmutsitsi ake faɗaɗa gari ta hanyar samar da sababbin garuruwa da sababbin unguwanni domin 'ya'yan da za su haifa su samu wasu guraren da su ma za su sakata su wala saboda kuncin guri da matsatsi da cinkoso yakan kawo matsin zuciya da matsin hali sai kowa ya ta jin haushin kowa da haka sai suka fara rarrabuwa domin a bawa wasu su sha iska fi biladil arab suka shiga can dai cikin ƙasashen larabawan suka yi ta samun guri suna zama mutatabbi'ina mawaƙi alƙatari suna masu bin gurin da ruwa yake domin ba zai yi ka je inda ba ruwa ka zauna ba ko ka je inda yake fako ne ka zauna ba kowa yana bin ina zai samu ruwa ina zai samu wani guri mai dan danshi danshi a koma can a zauna saboda kiwon rai da kiwon dabbobi wa manabita ushbi kuma kowa yana bin inda tsiro da ciyawa take fitowa domin ya samu inda zai dan yi shuka ya dan samu abin da zai ci kuma dabbobinsa ma su samu abin da za su ci fahajarat abdul qaisi da aka sai ƙabilan abdulkaisu suka yi hijira suka yi ƙaura wa butunin min bakar bin wa'il da wasu ɓangarori na ƙabilan bakar bin wa'il su ma suka yi ƙaura suka yi hijira suka bar wannan yanki wa butunin min tamimi da wani ɓangare su ma na ƙabilan tamimu su ma suka yi ƙaura ilal baharaini suka koma yankin baharain fa aqamu biha suka zauna a yankin baharaini da haka dai yanzu irin mutanen bahrain duk daga irin wannan yankin suka fito حكيم جاء باليسرى شفيق فنالت منه أقساتي رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة wa kharajat banu hanifa su ma kabilan banu hanifa suka fito ilal yamama su kuma suka koma can yankin yamama wanda daga cikinsu ne musalamatul kazzab ya fito fa nazalu bi hujr suka sauka a wani guri da ake kiransa hujr kasbatul yamama nan ne kamar tushen garin yamama wa aqamat sa'iru bakar bin wa'il su kuma ragowan ƙabilan bakar bin wa'il sai suka zauna fi tulil ardi suka zauna a nan faɗin ƙasa suka zauna a nan yankunan kawai suka yi ta gidaje suna kama guri minal yamama a cikin yankin yamama ilal bahrain haɗe zuwa bahrain tun daga yamama zuwa bahrain duk ƙauyukan da ka gani a nan da na asali su wannan ƙabilan bakar bin wa'il ne suka zauna a gurin ila saifu kazima har zuwa yankin kazima ilal bahar har zuwa gindin teku duk ƙabilarsu ne fa atrafu sawadil iraki sannan suka ci gaba da zama a yankin ƙasashen iraki wal ubulla suka zauna a kuma a yankin ubulla fahita suka zauna a yankin hita kenan dukkan ƙabilun da ake gani tun daga yamama zuwa bahrain daga wannan yanki na wannan ƙabila ta banu hanifa ‘ya'yan aliyu bin bakar su suka fito daga wannan yanki har suka sauka a wannan yanki na yamama kuma suka sauka a wannan guri da ake kiransa hujir sannan kuma su suka mamaye wannan guri wanda ya zama babban birni ake kiransa yamama kuma daga nan ne musailamatul kazzab suka fito wanda su ma mun ji cewa daga wannan yanki ko wannan ƙabila suka fito. Wa ƙamat Taghalibu bil jaziratul Furatiya, su kuma ƙabilan Tagalib sai suka samu guri a wani guri da ake kiransa aljaziratul Furatiya, suka samu guri nan su kuma suka zauna suka kafa nasu garin, suka ci gaba da haihuwa da yaduwa. Wa min habutunin kanat tusakinu bakaran, daga cikinsu Tagalib ne aka samu wata ƙabila su kuma da suke zaune tare da bakar wanda ake kiransu bagar bakar da tagali wato sun samu gurin zama iri ɗaya ko guri ɗaya suka zauna tare wa sakanat banu tamimin bibadiyatil basra su ko banu tamimin da suka yi ƙaura su kuma daga wannan yanki sai suka zo suka zauna a wani ƙauyuka da ke cikin garin basara wa aqamat banu salim bil qurbi min al madina su ko banu salim sai suka yo hijira su kuma suka yo tafiya daga maka suka zo dab da shiga garin madina sai suka samu guri suka kafa nasu garin a nan wanda za mu ji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayyo ƙaura ya sauka a gurinsu min wadil ƙura suka zauna a wani guri da ake kira wadil ƙura ila khaibar har zuwa garin khaibara su kuma nan yankin suka zauna ila shirqiyil madina suka nausa suka yi gabashin madina ila haddil jabalaini har zuwa mahaɗar wannan duwatsu guda biyu ila ma yantahi ilal harra har zuwa inda yake tikewa zuwa yankin harra wanda yankin harra ɗin nan wani guri ne wanda yake da duwatsu masu zafi wanda za mu ji shi in mun zo a kan tarihin Madina. Wa sakanat banu Asadin, su ko banu Asadin sai suka zauna a sharƙe taima, suka zauna a gabashin taima wa garbiyar kufa, suka zauna kuma a yammacin birnin kufa, nan suka ci gaba da yaɗuwa su kuma da haihuwa. Bainahun wa baina taima diyaru buhutirin min tsayi'in. tsakaninsu da inda banu taima suka zauna akwai wani guri da ake kira buhutur nan ne kuma ƙabilar ɗayyi'u wanda su ma larabawa ne na asali suka zauna wa bainahum wa bainar kufa hamsu layalin tsakaninsu da birnin kufa akwai tafiya kwana biyar wa sakana zabayanu bil qurbi min taima su kuma ƙabilan zabiyan suka zauna dab da garin taima ila huran har zuwa wani yanki da ake kiransa huran wa baƙiya bitihama batsuni kinana su kuma ƙabilan kinana suka ci gaba da zama a nan gurin tihama wanda za mu ji dalilin zamansa a gurin wa aqamu bi makkata wa dawahiha butun quraish suka quraishawa waɗanda ake kiransu quraishul bitah ko quraishul bawatin suka ci gaba da zama a cikin garin maka ba su je ko ina ba wa kanu mutafarriqina suka zamo daban-daban la tajma'uhum jami'atun ga su dukkan su ƴaƴan mutum ɗaya ne ko asalin su ɗaya amma ba su da wani cikakken shugabanci da zai haɗa kansu hatta na baga fihim kusai bin kilab har kusai bin kilab ya taso a cikinsu fa jama'ahum shi ya zo ya haɗa kansu wa kawwana lahum wahadatan ya samar musu da wani haɗin kai sharrafathum wacce ta ɗaukaka darajarsu wa rafa'at min aqdarihim kuma ta ɗaukaka martabarsu da ƙimarsu da darajarsu a tsakanin larabawa wannan duk mala yana bayani don mu san yadda su ƙurayshawa suka samu asali da tushe da inda suka kafu da inda suka yaɗu har zuwa lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ta cikin zuriyar أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناه malam ya ce alhukumu wal imaratu fil arabi hukunci da tsarin shugabanci a cikin larabawa kana hukamu jaziratul arabi inda zuhuri da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala kismain ala ce masu hukunci da gwamnatoci da hukumomi wanda suke hukunci a cikin yankin jazira ta larabawa lokacin bayyanar wa'azi da karantarwa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun kasu kashi biyu mulukun mutawajun akwai sarakuna masu kambin sarauta wato kamar mu ce yanzu sarakunan yanka illa annahum fil haƙiƙati kanu ghaira mustaƙillin sai dai su waɗannan sarakuna na yanka ko waɗannan sarakuna masu kambin sarauta wato ba sarakuna ba ne masu zaman kansu sarakuna ne da su ma suna ƙarƙashin shugabancin wasu shugabannin da suka fi su ƙarfin mulki ko faɗin ƙasa ko ƙarfin faɗa'aji. na biyu ru'asa'ul qaba'ili wal asha'iri mala yace shugabanni na biyu sune shugabannin kabilu da kuma shugabannin dangi waɗanda suka naɗa wani mutum ya zama shine shugaban ƙabilarsa ko kuma shugaban gidansa ko danginsa ko ‘yan uwansa. Larabawa suna da tsari na cewa kowace ƙabila tana da shugabanta. haka kowane gida ko kowane dangi suna da mai faɗa a ji, wani babba ko wani dattijo mai ƙima mai mutunci mai daraja mai amana mai gaskiya wanda za a sa shi gaba duk abin da ya taso ma wannan gida ko wannan ƙabila ko wannan al'umma, to wannan dattijo za a sa a gaba kuma abin da ya faɗa duka kowa ya ji kowa ya bi. وكان لهم من الحكم والامتياز بما كان للملوك المتوجين ije su waɗannan shugabanni na ƙabilu da dangogi sun kasance suna da hukunci da kuma tsari wanda sauran sarakunan yanka ma suna da irin wannan tsarin suna da irin wannan hukuncin wato ana zartar da maganganunsu ana jin abin da suka faɗa kuma ana aiki da shi, kamar yadda sarakunan yanka ma suke faɗa a ji, hakanan su ma in suka faɗa ana ji kuma ana bi, kuma ana girmama su. Wa mu'uzamu ha'ula'i mafi yawan waɗannan shugabanni na ƙabilu da dangi kanu ala tamamil istiqlal sun kasance bisa samun cikakken gashin kansu zaman kansu suke yi mafi yawa ba ƙarƙashin wani suke ba za a duba a cikin ƙabilan nan misali mu ce ƙabilan yarbawa suna da shugaba wanda dukkansu suna masa biyayya duk abin da ya ce dukkan yarbawa za su bi hakanan a ce ibo suna da wani shugaba guda ɗaya wanda duk abin da ya ce kowane ibo ko yana nan ko baya nan zai ji kuma zai biyayya domin ya san wannan shugaban ba za a haɗa kai da shi a cuce shi ba hakanan mu ce kamar misalin hausawa su ma suna da wani shugaba guda ɗaya wanda duk hausawa gaba ɗaya da masu kuɗinsu da masu mulkinsu da malamansu da talakawansu dukansu sun yadda da shugabancinsa sun yadda da amanarsa sun yadda da gaskiyarsa cewa duk abin da ya zarta ko sun sani ko ba su sani ba sun yadda da wannan abin wanda mu a irin wannan ƙasashe namu ba mu da wannan ko a ce fulani ko bare-bari da sauran makamantan irin waɗannan wace suna da wani shugaba guda ɗaya wanda zai wakilce su wakilci kuma na gaskiya da amana ta yadda zai jawo musu abin da zai amfane su ya kuma tunkuɗe musu abin da zai cuce su ba za a haɗa kai da shi ta hanyar a bashi cin hanci ko rashawa ba za a haɗa kai da shi a ci amanar jama'arsa ba da haka irin waɗannan shugabanni su ake so yanzu shugaban da zai mutu domin al'ummarsa ta rayu shugaban da zai ji ƙishirwa domin al'ummarsa ta sha ruwa shugaban da zai ji yunwa domin al'ummarsa ta ƙoshi shugaban da zai ƙi bacci idansa ya jajajir domin al'ummarsa ta yi bacci shugaban da zai ba al'ummarsa kyakkyawan wakilci ta hanyar jawo musu duk abin da ya san zai amfane su da kuma tunkuɗe musu dukkan abin da ya san zai cuce su to su suna da irin wannan tun a zamanin jahiliya wa rubbama kan li ba'dihim taba'iyyatun li malikin mutawwaj ice akan samu irin waɗannan shugabanni na ƙabilu yana da biyayya ga wani sarkin yanka, gashi yana jagorantar ƙabilarsa, amma shi ma yana ƙarƙashin wani sarki mai kambi wanda ya naɗa shi, ko kuma yana ƙarƙashin wani sarki na yanka wanda shi ya naɗa shi ya jagoranci ƙabila kaza. Kamar yadda muke gani a dukkan mafi yawan gurare da wata ƙabila ta yi hijira ta mai da gurin gurin zama. to za ka ga an ce ga sarkinsu in ka je ƙasashen misali ibo ko ka je ƙasashen yarba ka an ce ga sarkin hausawa in ka zo yankinmu nan kuma za ka an ce ga sarkin yarabawa ga sarkin ƙabilan ibo wanda dukkan ƙabilan ibo da suke wannan yanki suna ƙarƙashin kulawarsa da shugabancinsa
وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات والملوك المتوجون هم ملوك اليمن sarakuna masu kambi a cikin yankin larabawa ko mu kira su sarakunan yanka hum mulukul yaman su ne sarakunan ƙasar yaman wa muluku masharifi sham da kuma sarakunan da suke a yankin shiga ƙasar sham ko a yankin sham wa hum alu gassan su ne dangin gassan ko iyalan gassan su ne sarakunan da suke mulki a nan mashigar ƙasar sham su ake kira alu gassan wa mulukul hira da kuma sarakunan yankin hira وما أدا هؤلاء من حكام الجزيرة لم تكن لهم تيجان Malaci duk ragowar sarakunan da suke mulki a yankin jaziratul Arab waɗanda ba waɗannan guda ukun ba, lam takun lahum tijanun su waɗannan ba su da kambin sarauta irin kambin da ake ɗora ma sarki na sarauta ba su da shi ma'ana ba sarakunan yanka ba ne wa ma yali mujazun an ha'ula'il muluki war ru'asa'i cikin abin da zai zo takaitaccen bayani ne akan waɗannan sarakuna da waɗannan shugabanni wanda muka ce sarakunan yanka masu cin gashin kansu kashi uku ne mulukul yaman muluku masharfi sham su ne alu gassan da mulukul hira su ne kashi uku waɗanda suke sarakuna masu cin gashin kansu ko mu ce sarakuna na yanka ko mu ce sarakuna masu kambin sarauta to za mu ɗau ɗaya daga cikin waɗannan kashi uku na tsarin sarauta a ƙasashen larabawa kafin zuwan addinin musulunci. Almulku bil Yaman yadda tsarin mulki yake a ƙasar Yaman. Min aqdamu shu'ubi mafi daɗewar al'umma allati urifat bil Yaman min al'arabi al'ariba qaumu saba'in. Qaumu saba'in su ne mafi daɗewar al'umma wacce aka santa a yankin ƙasar Yaman daga larabawan asali. Mun ce larabawan ƙasar Yaman larabawa ne na asali. Waƙad uthira ala zikirihim fi hufrayati oro bi hamsin wa ishirina karnan ƙablal milad. Malace haƙiƙa an binciko sakamakon wani haƙe-haƙe da malaman tarihi suka yi a wani birni da ake kiransa oro tun ƙarni ashirin da biyar kafin haihuwar annabi isa wato kafin haihuwar annabi isa da shekara dubu biyu da ɗari biyar domin duk shekara ɗari ana kiranta ƙarni idan an ce ƙarni ashirin da biyar ana nufin shekara dubu biyu da ɗari biyar kafin haihuwar annabi isa aka yi wani bincike aka gano cewa waɗannan larabawa sun zauna a wannan yanki kuma har sun kafa gwamnati mai ƙarfi wa yabda uzdiharu hadaratihim malace haɓakar ci gabansu da gwamnatinsu ya fara ne wa nufuzu sultanihim da kuma ƙarfin mulkinsu da zarcewa mulkinsu, wa bastu saitartihim da kuma shimfiɗuwar ƙarfin faɗi a jinsu da mulkinsu da isarsu, bi a hada ashara ƙarnan ƙablal miladi, da ƙarni goma sha ɗaya kafin haihuwar annabi Isa, waɗannan larabawa sun shimfiɗa ƙarfin mulkinsu da ƙarfin faɗa'ajinsu a wannan yanki, har suka kafa gwamnati mai ƙarfin gaske kuma wacce aka santa a tarihi. Ma baina alf wa talasumi'a ila sittumi'a wa ishirin qablal milad tsakanin shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku kafin haihuwar annabi Isa zuwa shekara ta ɗari shida da ashirin kafin haihuwar annabi Isa tsawon shekara ɗari shida kenan da tamanin. Ƙurifat daulatuhum an san wannan daula tasu fi hazihil fatarati bid daulatil ma'iniya. ana kiranta ad-dawlatul ma'iniya haka aka san wannan daula da suna a wannan tsakani zaharat fil jawf ta bayyana a wannan rami ko a wannan sarari ay sahlal waqi'a bayna najran wa hadramaut wato wannan guri da ke tsakanin najran da hadramaut a wannan guri aka yi wannan daula thumma akhazattanmu sannan wannan daula ta fara faɗaɗuwa tana daɗuwa watattasi'u tana yalwa tana faɗi, wata saitiru tana rinjaye a kan sauran ƙananan garuruwa da dauloli tana mamaye su suna dawowa ƙarƙashinta, wata zdahiru tana kuma haɓaka, hatta balaga nufuzu har siyasiyu ilal ula, har faɗi ajinta a siyasance ya kai zuwa inda ake kira al'ula wal ma'an ila shimalil hijaz tun daga waɗannan gurare guda uku zuwa al'ula da ma'an da kuma arewacin yankin hijaz duk wannan daula faɗi ajinta da faɗinta da yaɗuwarta da rinjayenta da haɓakarta da faɗi ajinta a siyasance duk ya mamaye wannan yanki لجنان عهد من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ويقال إن مستعمراتها وصلت إلى خارج بلاد العرب har ma ana cewa mulkin mallakarta da faɗin daularta ya kai zuwa ga wajen ƙasashen larabawa, wato hatta kai tana mulkal waɗanda ba larabawa ba, saboda faɗin daular ma ta wuce jaziratul Arab ta wannan yanki. Wakanati tijaratu hiya sulbu ma'ishatihim, wanda kasuwanci kuma ya kasance shi ne ginshiƙin abincinsu da rayuwarsu, wato sun dogara kacaukan akan kasuwanci da siye da siyarwa shine babban tattalin arzikin wannan daula thumma innahum banau sadda ma'arif sannan bayan sun ginu akan tattalin arziki na siye da siyarwa wanda dama a cikin nan arziki yake mafi yawa sai kuma suka yi dam na tara ruwa domin noman rani da kuma inganta birane da ruwan sha allazi lahu sha'anun kabirun fi tarihil yaman wanda wannan dam da suka tara ruwa shi yake da babban sha'ani dangane ga tarihin ƙasar yaman wallazi waffara lahu mu'zama khairatil ard da wannan dam na ma'arif shine wanda ya tattala musu mafi yawan alheran ƙasa suka samu ginshikin tattalin arziki suka samu ingataccen birni, suka samu ingataccen ruwan sha, suka samu noma mai inganci da shuke-shuke da kuma kiwo, suka yi ƙarfi suka kai inda suka kai. Hatta nasu zikira wa kano kauman bora. Allah subhanahu wata'ala ce suka manta da ambato sun kasance mutane halakakku. Ɗan adam dama an jarabce shi. da ɗayan abubuwa guda biyu. Allah ta'ala ce wa nabalokum bisharri wal khairi fitina wa ilaina turja'un. Muna ku da abu mai daɗi da mara daɗi, dukkaninsu kuma jarabawa ce, ƙarshe gare mu za ku dawo. Idan Allah ya baka mulki, ko ya baka kuɗi, ko ya baka ilimi, ko ya baka lafiya, ko ya baka ‘ya'ya’. to ya jarabce ka so yake ka yi masa godiya godiyan nan kuma ta fuskoki guda uku ne zuciyarka ta ce na gode Allah bakinka ya ce Allah na gode sannan a aikace ka nuna wa Allah ka gode shine ka aiwatar da waɗannan ni'imomi ta yadda za su amfane ka a duniya su baka kyakkyawan makoma kuma a lahira. hakan Allah ya jarabce ka da rashi to so yake ka yi haƙuri shi ma haƙurin nan wata babban ni'ima ce wanda in ka yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala zai ga an hana ka kaza kuma ka ga an bawa ne ba kai hassada ba ba kai rigima ba ba ka tada fitina ba ba kai kashe-kashe ba ba kai ƙone-ƙone ba ba ka ji haushi ba ka ce al'amarin nan na Allah ne, shi da aka bashi an jarabce shi da godiya ni da aka hana ni an jarabce ni da na yi haƙuri don kai haƙurin sai Allah ya musanya maka da abubuwa da yawa ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات to nan za mu tsaya biyo mu a shiri na gaba za a ji ragowan abubuwa da suke ƙarfi a zaman duniya insha Allahu ta'ala nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk نزى القلب من لجد البغاة To alhamdulillah masu sauraro a nan za mu dakata a sauraron wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke yi mana daga cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai yake ɗaukar nauyin ka muku. Muna fata duka da malam da mu masu sauraro da kuma shi Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da ke ɗaukar nauyin kawowa duka Allah ya saka wa kowa da alkhairi amin. sai kuma shirinmu na gaba inda insha Allah malam zai ci gaba da karatun wannan littafi a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da dukkan abokan aikin da suka saba hidimta wa samun nasarar wannan shirin musamman shugaban sashen kasuwanci na wannan gida malam Murtala Muhammad da kowa da kowa Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وإن مس العدو مسيس قرح رفعت بيننا صوتا نعاتي وإن عبست لكم ميزا خناعتم